na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya FM. A kuma su yi kasar Ghana kuma za a iya jin mu a Alfa Radio sai kuma ta intanet a VOA voahausa.com masu gabatarwa Usman Ahmad Kabara. Hafsat Bello dan mai soro. Safina cikin manta da sunanki. <laughs> To a yau litinin shida ga watan Nuwambar shekarar 2017 kamar kullum da muke magana akan zamantakewar yau da kullum a cikin al'umma to za mu yi duba ne a kan mahimmancin fahimtar juna ga ma'aurata. Idan wato ni da mai gidana ma muna cikin jama'a idan ina so in gan shi ko ya taso ya zo mu magana ko ina son dan mishi wani bayani haka wato sai in zo kusa da shi in dan gyara murya idan <clears throat> sai in wuce in shiga ɗaki to zaki ga shi ma ya taso ya biyo ne to kin ga mu tsakanin mu mu biyu kawai muka san wannan sai dai a gani na tashi shi ya tashi ba wanda zai san me aka yi ko me aka je yi saboda haka tsakanin miji da mata dole akwai wani abu da ku kaɗai za ku iya ganewa amma wannan abun sai da soyayya sai da fahimta wakiliyarmu madina dauda ta tattauna da wasu malamai a zauren muhawarar yau da gobe akan wannan batu haka zalika za mu tattauna kai tsaye da ambasada muktar gashash wani mai sharhi a harkokin yau da kullum sannan kuma a wasu amsoshin tambayar da muka muku a shafin facebook da twitter kuka ba da amsa suna nan tafi ku dai ku kasance da shirin yau da gobe shirin matasa A Facebook da Twitter mun nemi jin ra'ayoyinku inda muka tambaye ku a ganin ku wani lokaci ya kamata a ce ma'aurata sun gama fahimtar junansu ga yadda ku an sa mana. To, saƙon farko daga shafin na Facebook ya fito ne daga Shehu Adamu Rijau. ya ce eto eh ya kamata ne dai a ce ma'aurata sun fahimci junansu tun kafin su yi aure domin wani lokaci rashin tsayawa a fahimci juna tun kafin aure ke haifar da matsala a zamantakewar auren nasu ya kamata a ce saurayi da budurwa su yi kamar ko da shekara ɗaya ne zuwa biyu kafin su yi aure lokacin sun gama fahimtar junansu ba wai daga haɗuwa da juna ba sai a yi aure ba tare da an fahimci juna ba. To Ayuba sarkin hakuri lafiya kuma ya ce, hmm, yau da gobe kenan. Lokaci mafi dacewa da ya kamata ma'aurata su fahimci junansu shine lokacin da suke yin soyayya kafin su yi aure ta hanyar nuna wa masoyi ko masoyiyarka abin da kake so da wanda baka so kamar yadda nake yi da budurwata mai suna Aisha da muke shirin zama ma'aurata nan ba da jimawa ba insha Allahu <laughs> to Allah ya yarda amin amin sai Jamila Ado Salati goma ga Annabi Rijau ta ce eh to ni dai mun fahimci juna ne da mijina Ado Salati goma ga Annabi Rijau tun ina amarya domin kuwa tun ranar da iyayena suka kawo ni gidan shi ya zaunar da ni ya gaggaya mini abin da yake so da abin da bai so sannan ni ma ya ce in gaya mishi irin abin da nake so da abin da ban so to haka kuwa aka yi dan gaskiya yanzu shekarar mu sha bakwai da yin aure amma har yau ba wanda ya taɓa mm. raba mu. ki ce ta koyi salati goma ga annabi ita ba. gaskiya abin yayi. <laughs> to Allah ya sa mu to sai kuma journalist Ahmad Sale na faɗa ya ce salam yau da gobe ya kamata duk ma'auratan da suka yi niyyar aure ya kamata su fahimci junansu tun a lokacin da suke soyayya ba wai sai an shigo gida ba a dinga yi wa juna kallon raini hmm. To Luka Balaraba kuma ya ce gaskiya yau da gobe wasu ma'auratan suna cutar juna saboda zaka fahimci wanda zaka fahimci wannan ta yadda za su kwantar da murya mai zaƙi a matsayin manema amma da zarar an auri juna an shekara ɗaya ko biyu to fa bala'i ya tashi don haka kafin ka yi aure kamata ya yi a yi ta'adda'a domin Allah ya zaɓar maka. Mm. To sai shirin lawal na goma ruwan ɓaure ya ce hakika wannan tambaya tana da wahala amsawa ga duk mutum da bai san ta kan aure ba. Don haka mun ja gefe guda domin baiwa masu ruwa da tsaki damar amsa wannan muhimmiyar tambaya. Mm-hmm. To sai kuma Aisha Garba. Mm. wadda muka samu kalabi tsakanin raunin kenan ta yau ko eh, eh. <laughs> ta ce mata sun fahimci eh, mata sun fi fahimtar maza fiye da yadda maza ke fahimtar su su maza a ganin su wai idan suka biye ma mace wai za ta rena su mata da yawa za ku ga sun san duk wasu abubuwan da mazan su suke so amma wasu mazan ba su da dama mafi yawancin lokaci kenan mm. eh, ba za su lura da matan me suke so ba balle ma su fahimci abubuwan da take so din da wanda ma ba ta so to <laughs> ga aminu kano mai da garko mm. ya ce fatan alheri yau da gobe ni dai a ganina lokacin da ma'aurata suka gama fahimtar juna shine lokacin da suka fara haifar 'ya'ya lokacin girma ya fara zuwa kenan <laughs> furfura ta fito eh, <laughs> sai injiniya arabiyu muhammad gidan madi ya ce hmm. fatan alheri gare ku masu shirin wayar da kan matasa da ma'aurata da 'yan kasuwa da ma masu koyon sana'a fatana shine ma'aurata su fahimci juna kafin yin aure ya Allah ka bamu mata masu son waɗanda muke so amin. Mm, ai ma har da hashtag amin. Mm. <laughs> To sai Masud Omar ya ce assalam yau da gobe gaskiya ma'aurata na iya fahimtar junansu ne lokacin da suka yi aure menene da tsananin soyayyar juna to mm. to za ki eh. shiga shafin twitter to mm. gashi na at baba gana dabuwa wan ya ce tun kafin aure ya kamata kowa ya san halin kowa ba wai sai an yi aure ba a zo ana ta rikice-rikice da ita da iyayenta sai at mg dash ya ce fahimtar juna a aure makaranta ce wacce ba a kammalawa kullum ana cikin aji sai dai a ɗauki darasi a gyara ko a jaddada tabbas sai kuma a tuburo underscore ardo ya ce ya kyautu a ce tun kafin ɗaurin aure ma'aurata sun fahimci junansu kowa a cikinsu ya san abin da ɗan uwansa ke so da abin da baya so To ga at S mai lange-lange hmm. ya ce ba shakka kowa da irin fahimtar da Allah ya yi masa, kamata ya a ce tun a shekarar farko ma'aurata sun gama fahimtar junansu. Sai Hajja Fatima ta ce da zarar an yi aure ya kamata a zauna a tattauna kowa ya san abin da ɗayan yake so da wanda baya so. Insha Allah za a fahimci juna tun farkon aure. Shi kenan kuwa. Hmm. To sai kuma at M24 underscore menene gari rijiya ya hmm. ce ni a ganina kada ya wuce sati ɗaya. haɗuwar da auren kowa <laughs> wannan ne garaje gabi ya ce garin ya ce a sawu miya bikin ba ta fita daga ciki ba balle Shi ne. Eh. ko gara ba a gama cin yasa alkaki ba <laughs> wataƙila ba a kawo ba ma shine ai wa <laughs> to sai kuma ga wani na gaba ga wani Musa hadari Asuba yace mm. ni a gani na haɗuwar mata da miji na farko sannan ya kamata kowa ya faɗa wa kowa gaskiya in an yi haka to fa tsohuwa za ta sayar da goranta daidai <laughs> to na rufe mana <laughs> sai da karshe at baba ga na dabuwa wani ya ce tun kafin aure ya kamata kowa ya san halin kowa ba wai sai an yi aure ba a zo ana ta rikice rikice da ita da iyayenta mm, to da fatan shi ma dan zai fahimci komai da auren kafin a aure ko to madalla <laughs> To yanzu kuma ga wakiliyarmu Madina Dauda a zauren muhawarar yau da gobe kamar yadda aka saba. Jama'a barkanmu da saduwa da ku a wannan zaure na yau da gobe. Yau zauren muhawarar tamu ta gayyato mata ne zalla kuma za mu yi magana ne akan muhimmancin fahimtar juna a tsakanin ma'aurata. Ina tare da Malama Maryam Bagudu babbar jami'ar aikin jarida mai zaman kanta da kuma hajiya jummai a zango malama a ma'aikatar ilimin manya wacce aka fi sani da mass education a nan abuja to tare za mu yi ƙoƙarin warware zare da abawa cikin wannan maudu'i namu na muhimmancin fahimtar juna tsakanin ma'aurata da farko bari fara da Maryam Bagudu. Me kika fahimta ne idan aka ce muhimmancin fahimtar juna tsakanin ma'aurata? To, kamar yadda aka ce mahimmanci in an ce mahimmanci wato abu lallai ba abun wasa ba ne. Tsakanin ma'aurata kuma ya kamata a ce tsakanin miji da mace, ya kamata a ce kun fahimci juna. Don shi ne ginshiƙin zama zaman tare, domin idan babu fahimtar juna an ringa samun matsaloli kenan. amma idan aka fahimci juna ke kin san abin da mijinki baya so ki bari shi ma ya san abin da a dai kiyaye ma juna a daina shiga tsakanin hakkin miji da ko mata kowace idan miji ya ce a'a wance yaya haka kuma kila ya san tana da ko zafin rai ko wani abu ya samu ya duba lokacin da ya kamata ya tunkare ta da wasu maganganu haka ita ma mace idan miji ya dawo kin ganshi ko rai a ɓace ko kuma abubuwa ba sa tafiyan mishi daidai bai kamata kina kawo mishi magana kwatsam kowane irin magana daga ya shigo ki mishi ba ya kamata ku fahimci juna tsakanin miji da mace idan an yi haka in Allah yadda za a samu zaman lafiya to hajiya jin mai barin dawo gare ki menene kika fahimta ne da wannan maudu'i namu muhimmancin fahimtar juna tsakanin ma'aurata to ni abinda na fahimta game da magana fahimtar juna tsakanin ma'aurata shine ya zama na farko ya zama akwai haƙuri namiji ya zama yana da haƙuri da lura haka kuma mace ta zama tana da haƙuri da lura me ya haƙuri da lura matukan namiji bai da haƙuri don shine uban gida shi ya auri matan nan ya kawo ta cikin gidan nan dole kafin ya aure ta ya ga wa'yansu kwalitis ko kuma wa'yansu abubuwa take da shi wanda ya burge ta ya sa ya aure ta to in ta shigo cikin gida kuma ya ga kamar alamun akwai canji sai ya tambayi shi me ya jawo wannan canjin saboda mace ba ta canza haka in mace mace tana da amana da alkawari in har ta amince tana son ka ta aure ka ba shakka ita ma ta ga wasu kwaliti da saka za ta iya zama da kai to amma idan aka zo gida sai ya kasance namijin ya zama kaman hawainiya ya canza idan ya canza ita kuma za ta fara kwashinin kanta me ya kawo canjin nan mutumin da na aura ina so yana so me ya kawo wannan abu za ta fara questioning ah malam me ya faru so a nan ya kamata a ce yanda ya fara mata a lokacin da yake neman ta ba zai ci gaba sanda suka yi aure kamata ya zama yana da haƙuri ya fahimci wace ce ita ko kuma abubuwan nan da ya canza na tabbatar a matsayin mace mace za ta fara furta malam ina da magana da kai me ya faru na ga kamar na ga wasu canji a'a wance ba wani abu bane kaza kaza ai wani lokacin nan kuma sai fara faɗa ya ce wani irin canji kika gani maimakon ya fahimtar da ita cewa watakila ba ma laifinta ba ne wani abu ne daban sai ce a in kika gani cikin yanayi kaza ba laifinki ba ne kaza ne kin ga anan za ta ga cewa ko next time ta ga ce ya canza wasu abubuwa za ta ce to watakila ba laifina ba ne tunda ai the same time almost the same problem na gani na tambaye shi ya ce a'a in na gan shi a wannan mood din ba laifi na bane so amma a ce ya hau mata da fada. me yasa zaki tambaye ni dan kin gani to ai kin ga wannan bai nemi sulhu ba ya sa kika ta cikin confusion to irin haka kin gani sai ta fara ganin cewa ah, to wannan ya aka yi me kawo wannan canjin za ta koma da kanta ta fara tunanin cewa me nake yi ko me na yi za ta yi kwashanin kanta tukunna in ta san har ba ta yi mishi wani abu ba za ta natsu tukunna za ta dinga bashi time tana tambayan shi kuma shi idan har ya san ba laifinta bane wani lokaci in wani abu ne daban ka ga ya ce wance to zo kin mun tambaya lokaci kaza ga abin da ya jawo mun kaza ya kaza ni fa na ga kin mun kaza da kaza wanda ban fahimta ba a ah, to malam na tambaye ka me yasa baka gaya mun ba ya hakuri mace ci as simple as that za ta iya cewa amma wani shi ba zai taba cewa to tun da kin gane kin mun abu na nuna miki raina ya ɓaci ya hakuri a'a wajen su mazan da yawa ba za su ce ya hakuri ba malama maryam kina ganin kamar yadda jummai ta yi bayani yanzu miji ya fushi ya fusata daga kawai tambayar da mata ta mai mata wannan magana idan ita ma mai fushi ce ya kika ga zama zai zama ah, idan ita ma mai fishi ce ai abu ya ɓaci kenan sosai ma abu ya ɓaci saboda haka ya kamata a ce akwai abin da ake ce ma tolerance in shi yana da fishi ke macen tunda kin san shi mai fishi ne mai zafin rai ne sai ki kyale shi a lokacin ke ki ɗauki haƙurin nan har sai lokacin da kika ga ya huce idan kika ga ya wuce sai ki je kamar yadda malama ta yi magana sai ku je sai ku sasanta ko menene amma bai kamata a ce miji ya fishi ke ma kin yi fishi ba dole ɗaya daga cikin ku ya sauka ƙasa saboda haka ni a gani na macance dai ya kamata a ce idan ta ga miji ya fusata ya yi fishi sai ta rabu da shi sai hankali ya kwanta can an jima kaɗan sai ta je ta same shi sai a warware ko ma menene yaya kike ganin ya kamata mace ta gina wannan haƙurin na zama tare da wannan mijinata eh tabbas lokacin nema ne don lokacin kin ga abin da kike so shi ma ya ga abin da kike so kuma a wannan ɗan lokacin za ku ɗan dai samu fahimta kaɗan ba duka ba tunda sai an shiga aure an ce har ma sai mutuwa ya sannan wani abu ma ba za ka sani ba amma lokacin neman nan ya kamata ki ga me yake so da menene baya so shi ma haka ya ga menene so tun a lokacin daga ma an shiga auren sai a fara kiyayewa daga tun lokacin saboda haka daga nan ne za a samu a samu raguwan kowane ma fitina ko wani abu da zai iya tasowa nan gaba to hajiya jin mai barin dawo gare ki kina ganin in miji da matan nan suna da ilimi wannan ilimin da suke da shi na iya takarwa wajen fahimtar juna ai idan akwai ma ilimi ba za a yi auren ƙiyayya ba saboda shi ilimi wani abu ne daban wanda yake ilimi na addini ne na boko ne na zamani zan ce da na addini kowane iri ne idan har mace da namiji suna da shi yakan kawo tolerance sosai saboda zai sa mace ta rika rizinin tunda kafin ta zo gidan aure in iyayenta ma bata samu tarbiyya a gida ba a makaranta ta samu kuma a gaskiya ba za a samu wancan kwaban kamar haka ba saboda za ka ga cewa komai suna yin shi in educated way ne irin da ba za ka ga an fito mu namiji kiyayya kirikiri ba kin gani haka shi din ma ba zai nuna mata kiyayya ko rashin hakuri ko rashin hakuri ba ba zai ba zai yiwu ba za ka ga cewa komai an yi shi ta understand din ne cikin hankali kin gani wanda yake cikin kankanin lokaci ma dai duk suna da ilimi sai ki ga abin ya zama dai issue din da za a gan shi babba ne ya zama kaɗan wace rawa kike ganin ilimi zai taka wajen fahimtar juna tsakanin ma'aurata gaskiya kamar yadda ta yi bayani ilimi yana taka rawa sosai wajen ganin cewa an samu nasara an samu kwanciyar hankali an samu komi dai ya yi daɗi a zaman tsakanin miji da mace bari misali da kwaba magana mace ba za ta kwaba mijinta magana haka nan kawai ba domin ta san bai dace ba ko a gida ba a baki wannan tarbiyyan ba a makaranta ana za a koya muku yadda ya kamata kai magana da ma na gaba da kai ba ma wai mijinka ba na gaba da kai kasan cewa da safe ma in ka tashi yara ma an koya musu cewa ko a hanya kake wuce ka ga na gaba da kai zaka gaishe shi balle kuma a ce wai gidan aure saboda haka idan mace tana da ilimi gaskiya ba za a ringa samun matsala sosai ba a cikin gida shi mijin fa eh to shi ma mijin shi ma ya danganta wani lokaci kuma ma sai ki ga yana da ilimin da komi amma yana yin ma abin da ba daidai ba namiji kenan shi sai ya ga dama sai ya so ko dan yana ganin shi ne a sama amma dai mace in dai tana da wani ilimin takan yi koyi da shi kuma takan yi amfani da shi wajen ganin cewa ta samu an samu nasara a cikin gida jimai a wani matsayi ne ake iya cewa mata da miji sun fahimci juna har su ta yi daɗi har suna ma jin ra'ayin wasu wasu daga waje na cewa kai auren wani da wance gaskiya sun burge mu ya kamata mu ma mu koyi da su watan akwai matukan soyayya da fahimtar juna in akwai fahimta kin dai sa karfi a soyayya jimmai eh ai soyayyan nan shine gaba saboda shi soyayya ko idan akwai so ko da dai ba wai lalle soyayya yi tasiri ba tunda ba za a ci gaba a ce ana ta so ana amma duk abin da kai farkon san shi to a gaskiya bai laifi ko zai laifin ma kaɗan ne sai kiga kuma an zo an haɗu da cewa duk da mazajenmu wasu sukan ɗauka cewa wan suka yi aure suka auri mace su ne head of the family dole ne sun mai da ita kawai sai abin da suka ce sai abin to a nan ne ake samun problem amma har namiji zai eh, fahimta cewa matan shi abokiyar zaman shi ne mai son shi ne abokiyar shawarar shi ne uwar 'ya'yan shi ne wanda yake duk inda ta ɓaci mishi dole sai ya zo ya haɗu da ita ta zama uwa ta zama malama dole za ki ga abin ya zo musu da daɗi ba wani abu sai ki ga an zama uwa ɗaya uba ɗaya ko wani abu ne ya shige mishi duhu yana Allah Allah ne ya zo ya samu matan shi ta warware mishi sai ki ga ya zo ma da zafin kai tana zuwa sai ce ai malam wannan abin bai kai kaza ba ni ko abin da na fahimta kaza ne sai kuma a daren ci ai ni da da kai na yi zafi ne a ai wannan abin bai kai na haka ba malam ai ni ga abin da na fahimta kenan ita din ma wani lokaci tana wasu abubuwan ma zaka gani cewa ya mai da shi abin sha'awa ne me yasa me ki wance malam wallahi gwan abu kaza ne a a zo nan zo nan zo sai ki gani cikin abun ya zama har ma ƴaƴansu su dinga sha'awan su kin gani har ma mutanen waje har ma mutanen waje su rika sha'awan su da ƴaƴansu ma na cikin gida sai kiga suna ganin ah dubu baba da mama su ta wasa kaman kaza wasu kuma kullum aka gansu kaman yau suka yi aure a rasa meye sirrin abu wasu a ce asiri ba wani asiri fahimtar juna ne kawai ya kawo haka kuma ya tafi tare da ilimi kin yadda da wannan bayanin cewa fahimtar juna na iya kawowa har mata da miji su zaman daɗi a rika ganin kamar a'a ta asirce shi in ta sa itace ba zai gitta ba yadda mutanenmu ke faɗi? Gaskiya na yadda da wannan magana sosai ɗari bisa ɗari na yadda da shi. Inda soyayya da fahimta ba abin da zai iya ratsa wannan. Ko menene ko wani zance ko wani gulma aka ji aka kwaso a waje aka kawo kaza ba za su taɓa yadda ba. Domin sun fahimci juna. kuma akwai so in ma har akwai wani dan shakka ko wani an ce kaza da kaza za su yi ma junansu magana ke wance na ji kaza da kaza yaya kaza ba za su yi shuru ba ba za su yi wani rufa rufa ba za su fito kiri-kiri ya aka yi kaza kai ma ya aka yi kaza saboda haka gaskiya wannan magana shine daidai me za ki ce malama maryam ainihi wannan ma tambayan ya yi daɗi sosai bari in ɗan bako wani sirri ne idan wato ni da mai gidana ma muna cikin jama'a idan ina so in gan shi ko ya taso ya zo mu magana ko ina son dan mishi wani bayani haka wato sai in zo kusa da shi in dan gyara murya idan <clears throat> sai in wuce in shiga daki to zaki ga shi ma ya taso ya biyo ni to kin ga mu tsakanin mu mu biyu kawai muka san wannan sai dai a gani na tashi shi ya tashi ba wanda zai san me aka yi ko me aka je yi saboda haka tsakanin miji da mata dole akwai wani abu da ku kadai za ku iya ganewa amma wannan abun sai da soyayya sai da fahimta. To, a madadin baƙi guda biyu da muka yi wannan tattaunawa da su a yau, ni Madina Dauda da na ja ragamar shirin nake cewa a huta lafiya. Yanzu kai tsaye muna tare da ambasada Muktar Gashash wani mai sharhi akan al'amuran yau da kullun da ke Kano. Mm, salamu alaikum. <laughs> Hello? Hello. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Barka da warhaka. Barka da shigowa. Barka ka dai. Yawa. Masada ka saurari tattaunawar da Madina ta yi da malaman nan? <laughs> Na saurara. To ka ji me suka ce to mm. a Masada me zaka ce mana akan muhimmancin fahimtar juna a auratayya? To na farko dai shi dama aure shi ne kashin bayan kowace al'umma hmm. kuma ah, a shara'ance ma aka ce mafi alheri ga mace wadda aka sauƙaƙa wajen aurenta to gina shi akan layi wanda yake na sauƙi da tarbiyya da mutunci da ɗabi'a shi ne yake kawo daɗin zama hmm. ah, kusan in ce za ki ga cewa tsakanin ma'aurata tun kafin ma a zo magana aure ai ana samu a yi zance zancen nan ana yin sa ne don a fahimci juna hmm. har kuma a gane cewar za a iya zama tare ko ba za a iya zama ba sau da haka wannan shine gini na farko da ake fara ginawa har a zo a yadda da cewar za a zo a zauna a yi aure hmm. haka eh, to hello kana jin mu Na'am. Yawwa to to bayan misali an gina an je an yi auren wasu zaka ji suna cewa ai lokacin da ya kamata a ce tsawon lokaci da ya kamata a fahimci juna misali wasu za su ce kamar yanzu a cikin sakonnin mu wasu sun ce in an shekara biyu a fahimci juna kamar shekara daya wani ma ce kawai sati daya an fahimci juna <laughs> to kana ga akwai wani tsawon lokaci eh. to ai shi dama can shi abu ne aka yi fa ba wanda yake da yankewa ba ba na kara ba gaskiya abu ne aka yi shi for life mm. shi ai aure sanda aka yi shi ba ba wani contract bane cewa shekara biyar ko shekara goma zai kare ba hmm. sau da haka kullum kuma dan adam a sake fahimtar abokin zaman sa yake yi hmm, misali yanzu za ka ga cewar an yi aure ba ma aure ba ko dan uwanka da kuka tashi tare kuke uwa da uwa dai aka dan samu sabani amma kullum rayuwar tana sake sa a goge a fahimta bare wanda kuma kowa da hankalinsa aka gan shi wannan ta shekara ishirin wata kila ko sha takwas shi kuma namijin shekara sama kusan talatin you know so ke kaga sai hankali ana ta tafiya kullum a fahimtar juna ake especially ita mace ita ce ake son a samu nutsuwa a wajenta wanda za ta gane mai mijinta yake so menene abin da baya so to yanzu ambasada wani shawara zaka ba kamar ma'aurata haka wanda basu daɗe da aure ba ko kuma suke kan magani a aure wata shawara zaka ba su ta hanyar da za su bi su fahimci junansu to na farko dai shine hakuri shi hakuri a aure hakurin shine ma ibadar gaba ɗayanta kamar mu kuma a nan bangaren arewacin najeriya ɓangaren hausa fulani ɓangaren mutanen da suke da addini in muka ɗauki addini addini na musulunci dole mu sashi a cikin aure domin yana cikin tsari na addinin mu na farko kowane mutum a ciki tsakanin mace da namiji kowa akwai wani abu da Allah ya dora masa wanda yake shi ne hakkinsa a kan wannan aure misali ita mace akwai hakkunanta da namiji zai tabbatar ya kiyaye su sannan ita ma shi ma namiji ya san akwai hakkin matarsa da zai kiyaye su to waɗannan hakkoki in dai ana kula da su za ki ga an zauna lafiya za ki ga abubuwa suna tafiya duk yadda ya kamata amma duk wanda aka tsallake ba a yin sa to sai an samu matsala hmm. Hmm. haka to yanzu misali kana ga akwai rawar da su kansu misali a ce iyaye misali iyayen kai mai gida ko kuma iyayen ita mata akwai rawar da za su iya takawa misali bayan kun yi aure ko kafin ku yi aure wurin ganin cewa 'ya'yan nan guda biyu da za su yi aure da juna ko suka yi aure da juna sun fahimci kansu kwarai da gaske an iyaye su suke da babbar rawa da za su taka mm. domin tarbiyyar gaba ɗaya a hannun su take kuma tarbiyyar suka yi har aka zo gabar da za a auren sun to dalle lalle iyaye rawa da za su taka shine za su yi wa mace fada irin fada na girmamawa cewa lalle ta bi mijinta domin addini abin da ya ce aljannar mace ma tana karkashin kafa mijinta sau da ka ba mace ta zo ta yi yajinta a kama mata kayan yaji a sauke ba a sai an saurara an ji menene idame ta menene ya sa aka yi menene ya haɗa su shi kuma namiji dole ya ɗauki girma kuma ya ɗauki wannan haƙurin ka ji ma aka yi auren sai a cewa Allah ya saba halayen mm. Abin da ake yi. Eh. Ya shi ne wannan yin zafi wannan sai sanyi. Mm. wannan ai ba a kasa wuta da wuta eh to da kai maganar yaji din nan ambasada yawanci zaka ga cewa eh, idan mace ta yi yaji kace ba a kama mata a sauke yajin ba a'a <laughs> to akwai wanda kuma za ga an yajin maimakon abu ba a sin me ya faru sai a kora ta ce ki lala kuma gidan mijinki in na mm. ganki a gidan nan to wannan kana ga zai taimaka ko ko yana ƙara dagula fahimtar juna ba ba ba daidai bane yawa iyaye dole a akwai rawar da suke taka kullum shine su dinga cakin ma'auratan menene yake faruwa mai ake so a yi ko da yajin ta yiwu ai za a tambaye ta in ana so a zuwa lafiya ke me ya haɗa ku ai kaza kaza kaza kaza ne ba za a nuna maka ita take da gaskiya ba saboda ita ce a ƙarƙashin mijin hmm. saboda haka shi ma sai a kiransa sai a zo a ci ne dalilin ai da Allah ya ce a kawo waliyayi waliyan nan su za su ta player role ba wai daga an ɗaura auren kowa ya tashi kama gaban sa ba shi kenan an gama a'a kullum su za su dinga prayer ruwan tana cikin ma'auratan nan mai suke ciki har a zo a yi kwari kamar yaro ne aka ce da rarrafe kan tashi mm. an kyau mutum abin da ya zo ya shiga da farko bai taɓa yi ba sai an yi ta sa ana gaidin nasa har kuma a zo a yi hankali a gane mm. To Allah ya ƙara taimakon mu, <laughs> Allah ya ba mu sa'a. Mun gode eh. ƙarai ambasada Mun gode kwarai. Mm, sani da kokari. Yawa. Usman. Ga Facebook Live ɗinmu. Eh, ga masu sauraron mu nan eh, da kowa da wannan Mm. wani ya ce yau da gobe ni dai ni kam ina jin daɗin zama da matata kuma ina jin shawarwarin ku na gode Allah sarki to mun gode mu ma mm. sosai wani eh. Muhammad Awal oke wanda ya karanta wanda ya faɗi wancan Ibrahim Abdulhamid ne eh. sai wannan Muhammad Awal Sa'id ya ce salam wannan shirin na wayar da kan ma'aurata Allah sarki eh. to ga wani ma a gurguje Aminu Ra'is ya ce mm. salam yau da gobe a gaskiya fahimtar juna tsakanin ma'aurata wani abu ne mai matukar muhimmanci a cikin rayuwar aure domin da dalilin dalilin fahimta ne za a iya zama a tantan a ingantaccen ko a zama ingantacce mm. kuma a jima ba tare da wani ya je kan ma'aurata ba Allah mm. daidaita tsakanin ma'aurata to ga ba da Haruna shi ma yace yau da gobe matsalolin aure a kasar Hausa yana da yawan gaske eh. saboda duk fahimtar da kuka yi wa junan ku kafin aure akwai mutanen da suke raba tsakanin ku ko kuma a yayin da kuka haihu da kansu za su raba wannan fahimtar sai dai addu'a kawai a zaman aure wannan haka yake sai mm. to barin baki na karshe mm. baba gana ko mustapha ya ce ni ne baba gana da menene baba gana bipsi da masak yau da gobe ya kamata ma'aurata kar su ɓoye gaskiya a tsakaninsu kwarai da gaskiya kan wani yana da amfani eh, mm, to Allah ya ba mu sa'a Allah ya sa kuma duk wanda aka yi domin su san ji amin amin to duka duka na a nan muka kawo karshen shirin namu na yau yanzu a madadin Usman Ahmad. Hafsat Bala dan mai Da Daniel Brown da ya haɗa mana sauti da kuma injiniyan mu na yau da Ibrahim Jarmai da ya haɗa mu da ku ta Facebook Live. Ni Safina ta sada dangi ke muku sallama daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Ku huta lafiya. ka yau ta tantance ta yi bincike ta tsaro zance ba ruwanta a yau da malalace eh, yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bare ba